biyu ɗayan biyu ta laifin da ya zama ajalinta yar uwa a gare ta te alƙawar a kanta za ta ɗaufan laifin da ya aikata mata rayan biyu yato ana ban mai gida yaushe mai gida abin da ya sa na kira ku dubura kun san cewar a unguwar nan babu yara marasa ji kamar ku kun san cewar a ariyan nan ba kwa ganin mutuncin kowa babu wani mutum da kuke gani da gashi babu wani mutum da kuka taba wa kafa don mutumin da ya muku sai kun masa rashin kunya sai kun masa fitsara sai kun ci zarafinsa kowaye a unguwar nan an zan ba tsinanni kamar ku ba yan iska kamar ku ba marasa mutunci kamar ku wannan abin shi yasa na kirawo ku na zo da kunan gurin don ku biya mun bukata ni ma in biya muku bukata in biya ku hakkin akwai wani yaro sunansa Hamisu Hamisu wani dan dogo sunni zan tura maka hotonsa ta wasan ka gani ina son dan Allah dan Allah yara da bacci dan Allah ina son ku sami yaron nan ku ragargaje shi ku ji masa ciwo ku fada masa baki ku tattoshe shi ku masa ku masa raga raga ku masa fata fata ku ci ba sai na yi zagi ba ku raga raga da shi don Allah na annabi ni kuma na yi muku alkawari zan biya muku bukatunku zan muku yadda kuke so na san duk unguwan nan babu marasa mutunci kamar ku na san duk unguwan nan babu waɗanda ba sa iya ganin mutuncin kowa kamar ku to ina son a yi amfani da wannan damar a nuna wannan shi karamin lullun ne shi karamin ɗan ɗaya ne. Ba da ban da mai makarantar ƙarshe an gama tun da aiki ya biyo ta hannun mu. Allah sai ya ji ba daɗi. An gama. An gama. An gama. Ni kuma wallahi wallahi wallahi zan muku cutar da sai kun ce min ni irin mata wallahi. An gauce. Allah ya taimake ka. Keto makarantar ƙarshe. Ka ji ko? an gama an gama ne a gode muku na gode mun ma inda kake eh godiya ne ce godiya ne ce godiya ne ce yawa Allah Allah kai baushe na fi son kai baka nan kai ban da kisa ba kai ku ke kaso so kai mutum kuga ba san ya gangu ba ku dai gargaje shi kar kuma mun ba na son kisa ka ku Habibati <laughs> na jin dani in ka faɗa kai kin san me yake burge ni wallahi ba abin da yake burge ni irin ki na jikin ce sai kin wani salo da mu san jikin ce baby <laughs> kai wato na ji daɗi na ji daɗi da Allah ya haɗa ni da ke kina burge ni ba don kuma ba kina da kyau ga ki da haske hasken naki mai kyau ga hanci hi baby banaka ai sai yawa ba wai ba wai sai yawa ba wallahi duk yan gidanku da kamar san har mata kin fi kowa kyau baby shi da mu je yawo Baby, Ɗayan biyu, ɗayan biyu, ɗayan biyu, ɗayan biyu, biyu, Ya cuce ta. Tsire wa Allah ya tsire wa albarka. Ta shi ki tafi Ta shi ki tafi Ta kuma ki tafi gida. Kai ko, kai ko, kai ko, ni. Ka kiyaye da kuma kai wasa ba sai na tura maka asiri a garin nan. Sai ba mu, ba mu wani abu ne. Ana ne ki ne mutane su. me ya faru haka ne wannan ya rinne wannan ya haka ne ƙararin babbata da ƙararin jiya ah, ni ta kika dama abin da ya faru sai da tura wannan ya rinne wannan ya rinne wannan ya rinne ta fara ganta abin shakatawa ba a gurin shaƙatawa gurin shaƙatawa da gero gero yaron nan ɗan bulli wai ɗan bulli gero yaron nan ya mutu wai yaron nan ya mutu sai dai maƙalyaci yana cewa wai wai alaji alaji a gidan uwarsa ko kirji ya taɓa zuwa sai kalli mutane ɗan iska. ko menene ita tarka da hamuki ya za a yi sai aure za su so ka dinga faɗa wannan wata irin rayuwa ce. Na ai ban gaya musu ba. To. Na dai su wannan mutum ne ina gobe ina faɗa. To. To na san ba ta kamar yadda Kin kai yadda zuciya za ta karye ba amana ba yadda na aka bani to dan an baka amana kai za ka aure ta wai wai idan yarki ce za ki bata a je irin wannan gurin da ita eh! to ba za a yi magana a tsanake ba sai an je eh! mu ana duka an ta kashe ta ka to za a yi mata wa'azi ba a tafi da shi ne wa 'ya'yan mutane a daina tsine wa 'ya'yan mutane gaskiya mutum ne abu ba su ne ake ba addu'a ake ne to to to ko ka fita da karka ka ku fita da karka wannan mutum kina je. Ko ba ba sai ku ne ki wata tsine ne wannan wannan in dai dai ka ki ce in bi ka da addu'a na san za ka gani yaron nan dan iska ne ba na yaron nan ba na nan? Allah ya da da za a same ta za ta aure na kuma babu abin kunyar da za ta yi an baka amana sai ka dinga binta kana dukata haka ake rike amanan aka ce maka a'a wallahi ba ku kuma wallahi ba dan na yi faɗa ba ki nutsu ban ce ki yawo ba amma ki nutsu in ya zama mutum sai in bashi to na in ya zama mutum sai in bashi to ka daina dai saurin ɗaukan abu kana faɗa masa kika mutu kuma ya za a yi Allah na ƙara ganin ki da shi sai na sai na wallahi sai na nan ya fata jin magana na da Allah da Allah ka san me nake so da kai dan Allah wa'annan abubuwan da kake yi ka haƙura ka dena ka canja wata sana'ar wani so ne ake yi ni fa wannan fa kasa ganewa nan ki shiga nan ki fita nan ki shiga nan ki fita nan wannan wani irin abu ne wai ba haka bane amma kullum a ringa saurayi na su ne daba su ne kwace kwace su ne sare sare ba na jin daɗin hakan wallahi keke ma kin fara yadda kenan ni ba yadda ne ba dai masu sama mana isa idina ko ba haka ba ne ka gane amma zan so a ce uban ƴaƴana na gari ne dan Allah ni dai kai hakura ka dena wannan abin dan Allah wata sana ni ko wannan fa ba fa so nake ko ce muke akai gobe zan baje ne wai kike mun wani nasiha ni kara mi eh, ne zan ware kawai ba haka ba ne dan Allah ni dai kai hakuri ka kama wata sana'ar ko ce miki akai kawai eh ki zo kawai ki sani a gaba ki ta min nasiha gobe zan baje ko ce miki akai a bakin rami nake ni zai yafi mun min kwanciya hankali kai ma sai ya ma farin ciki to ni ma fa wannan fa ya fa ishe naka ba wani siga yake mun ba to daga nan ma nan daura eh, ki daura dan kwalin na daura zanin ba haka ba ni dai ka yi hakuri dan Allah ka canja gaskiya ba fa so nake ki dinga min wannan ba ko dai gidanku a kusa da masallaci yake ne wai ai ma ina yake dai ka sani Ni dai dan Allah ka bi na to na ga wani wannan fitowa kika min kawai to ke ma ki sa shakwara da jamfan ma kawai ki je ki ja sallah ya hakuri ba zancen haka ne. amma dai halin rayuwar nan saboda ‘ya'yanmu ma gaba ka zan so a ce gaban ‘ya'yana na gari. kowa ya tsaya iya matsayinsa da Allah. Ba wani so nake ki dinga shiga mun offside ba. daira bari ma ni ba wani biyayya nake mai ba ki ma sani Allah ya baka haƙuri yawwa amma dai gyara kayan ka ya zama sau biyu mara ba to shikenan in an sauke ayi gwaje-gwaje da shi mana ya haƙuri wani ka gyara kayan ka ni zaki ga wani gyara ya cuce ta yi mata laifin nakan ba da magani ga wanda yake da ciwon AIDS hiv insha Allah idan ya kira ni ya yi mini bayani to Allah ya kawo ƙarshen wannan matsalar HIV ɗin tata. Nakan ba da magani ga mai hawan jini wanda iska yake shiga yake gurɓata jininsa yana hautsa na jininsa saboda ya je asibiti a ce mishi hawan jini ne alhali kuma ba hawan jini bane. iska ne yake hargitsa jininsa a koyaushe sai a gashi cewa hawan jini ne nakan ba da magani idan an neme ni a cikin ikon Allah wannan matsalar ta zo ƙarshe an gama da wannan matsalar kenan ta kaf insha Allah sannan nakan ba da magani ga wanda iska yake rike masa ido ya kasa yin bacci kwana ɗaya kwana biyu ko sati ko wata to shi ma idan an neme ni na kai maganin wannan matsalar idan kuna son nema na a garin Kano nake unguwar ɗorayi caranci a layin kumashi lambar waya na 08068685030 09030408070 sai na ji daga gare ku Allah ya sada mu da alkhairi ni da ku albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato gaskiya ba zan ɓoye miki ba ina cikin firgici kullum ba ni da kwanciyar hankali yayan ki ya tsane ni mene masa kana bi na uwa kare dan Allah saboda ina kaunar ki to ni gaskiya matakin da na dauka kawai ki je Allah ya baki wanda kike so yan uwanki ki yake son shi ni ma in je Allah ya bani wa'inda wacce yan uwanta suke kaunata kawai Allah ya zaba mana mafi alkhairi Baby da ka kure da ni kenan. Ba wai haka ba ne. Kawai ni ina cikin firgici. Dan Allah. Wai ni yayanki me yake gani a tare da mutum yana bi na? Don kawai wannan bakai da za ka yi juriya ba ne. Bi na yake yin hankali ba na cikin ba hayyaci na nake ba. Kai haƙuri. wannan ai ba da shi zan zauna ba da kai zan zauna to da ni zaki zauna ni fa yanzu ji nake wata ran sai gani nake uwa za a zo gida a kashe ni taɗi <laughs> jam a'a kai bibi shi kenan shi kenan zan yi ƙoƙarin haka zan tausasa zuciyata in gani ko zan iya jurewa za ka iya shi kenan ba damu ko gobe ko taifa? fa karki damu Allah ya sa mu dace amin za ka tafi zan tafi za ka tafi mm. tun yanzu ne eh, mana to ki dariya mana 있으니까 이렇게 오고 Now ready Tôi bị sinh nhòa Ok, sinh nhòa Kana ina tunanin ya ce duna duba kayanta ta kwashe su ga baki ɗaya ba komai nata a ɗaki <laughs> na'am ta kwashe min ga baki ɗaya kana ina kai <laughs> to ni da duk inda kake ka zo ka zo kawai mu san me nake ciki <laughs> to sai ka ƙara so ɗayan biyu ɗayan biyu ɗayan biyu ɗayan biyu Ruru da ya shani Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam Allah ta yi fika yar mala bismillahir rahmanir rahim Tare kuke ne? Tare muke a yau. Ikon Allah. Wani ya haɗi. Yana da duk wannan sai wuta a matsaya sai ga ta a masaka sai ga ta a masaka haka yake na aike da ina aike ko zan ganka da da da da baƙuwa. da baƙuwa kuma ai na je aikin to ai daga can ma nake to na taho a hanya ina so na je in sanar da kai abin da sakon da kai min hmm. ha sai na hage ni bayan Allah daga can nesa aika aika na ganta mulin da ba ne nan bane mulin da na ga maka na ganda sai na je tana ganin ba can nesa to na ga ina fada bai kamata a ce na ga bakon ido ya zo gare ban zo na sanar da ban zo na duba na ga waye ba to shi ne kawo ta muka ta kanas kuke to ita ba kwace kaza kaza kaza ya fi kace kira ne ma hamisu to ka ji ranka yi hamisu to hamisu wa wanne a cikin hamisu na da hamisu da yawa a garin nan hamidu hamisu hamidu kwanu da yamin to shi ne na kaɗe an yi muna da hannu da yawa akwai aiki ne da ne yi haka yake muna da shi allah akwai aiki ne tukwane sosai ko ba ne a kwarai da gaske wari kuwa akwai aiki ne kuhin bi na nan hayi na hayi bari akwai hayi da ya da dare sosai ma to allah wannan ke? wanne a ciki sai da hamadu da gini wanne a ciki ke nema Ko ko ɗaya. Ba san ki ba? To, ka kaɗi ba zama san wani hamisu ba ne a ciki. Wadda ba shi a cikin bakalin safa mana. To, da ya yi yawa. Wannan aka ba ta ta kusa tana yawo a gari. Gaskiya ne. A kusa aure. Ah! gaskiya ne ba kuma mutunci sa'udi suna nan ba za a bar wannan ba za a bari ba gaskiya ba ka san ba sa nan iyalai ne kwarai ku sun tafiya eh, sun tafiya sun tafi biki kwarai kuwa yanzu abin da ka dauke ta san ka allon kafa hmm. ka kai ta gidanka da zai kyan allah ba da yi waye duk hannukan da zan ta su ka kai a kira ta gidi da gidi haka ne mm. shi nan kai abin zaki nan abin da kace shi za abin zaki nan insha Allah sai a je za a tsaya mata dan abin da koko tsaya na na ban zai din sade yawa na ga idan duk ya fada wallahi cikin to dan hanji da da dan dan wani gaskiya ne Allah ki Zainabu ne ai. Eh? ka ko ba mu tsaye. Eh, ya ga kai ta Allah ya tabbata. Ya ga kai ta Allah ya tabbata.

sai ya ba da umarni ke sai iyalansa ba sa da ana fada ana hira sai Allah ya kawo ta sai mu girki ta ne yan uwanta ne ba san da suke ba to ke sai iyalin da gari ba sa na sun yi tafiya sai ya ce to ni in kawo ta gidana ka zauna ana kwana biyu kafin alalabo inda yan uwanta suke sai ta kuma ta tafiya da ta mai garin ne ba ka auren ɗaya ce ya aura min wani kawai shi kenan an yi aure kai tsaye kenan ka ake aure tana neman yan uwanta na ce hmm? za ta zama nan kwana biyu ana ganin yan uwanta za ta kuma can da suke sai ne kuma shi kenan fa kan dai a ce ka je ne mai gari ya ba ka auren ya ka kawo min ita cikin gida saboda ni ka ga na so na shan ruwa aure ta to na mace karya kenan a gaban yara kina da ta ni amma malam yarinya kyakkyawa haka ai ba mara ba ne hato na ci za ki ce ni zan aure dole wannan karamin zan aura saboda Allah to bari je ni sai ga ta nan ke Aisha ga ta sai ku sai ku zama a ɗakin ki ko tare da ita yau masha Allah talahi idan har dai wannan yarinyar ba ka a kuɗi wallahi talahi ba zan amince ba sai da aka gana sai mu shari'a tukuna a ɗauko ƙaramin yarinya ɗan ƙaramin yarinya a bata shi ke nan samun sarar yarinya ɗan ka juya min baya. Allah mana magafara. Me ya faru? Wa ya taɓa mini kai? Ban sani ba. na ce muki ban sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ji tsoron Allah ki tuna zaki mutu ban gane in ji tsoron Allah ba wace ce ke dan Allah wace ce dan Allah wace kamfanin SMR Media Concept suka zo muku da sabon labari na ban al'ajabi me ya faru gaya mana menene ke faruwa mene musulman yake azabtar da ni da abin da ban san na aikata ba komai ya farko zai yi ƙarshe ki ɗauki wannan abin jarrabawa ga ubangijinmu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa ɗan adam sai ya ɗauke shi a matsayin shine kaddararsa ta wasu ta rayuwa lalle ku akwai lauje cikin naɗi tsangwamar da mijinta ya sa mata shine ta rasa dalilin me ya faruwar haka da mijinta yake mata ta rasa dalilin menene faruwar haka shin menene daban tsakanin biri da kuma ababisa me ya faru ta ba kowa sanin me yake faruwa ban san komai ba ya za ku dinga rena mana hankali komai da mu mutanen banza mutanen wofi kenan wallahi idan baka kuskura ka fito da maganan nan ka faɗa abin da Nabila take maka ba in kai wasa zan tsine maka me kuma ya zafi haka me ya faru samar da labari awal uba kwakwatawa tsada labari kawu na lagos Kabara shiryawa awal uba kwakwatawa wannan wace irin jarabawa ce sha sha sha mara mutunci wawuya, mutum kawai ai kai ne da kanka ka samu danyen kara kada ji kanka da shi kawo ku dole ka ji zai me ya faru ba da umarni salisu ma'azu rijiyar zaki sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna smr media concept a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku Ha ha ha! masu bincike ne kaɗan zai baka dalilin ganin sarkoma da kuma ƙyayyar da mijin taimata a dare ɗaya kuma a lokaci ɗaya mai ya faru gidan man nan guda takwas in an siya min tsiliyan dubu kawai na siya ba an dubu ɗaya za a yi min cefane cefanen zai sa mu tare mai rawa za a je su yi zalan a yi miki cefanen a can amma kaga gurin nan yadda ya gado gado gado gado gado gado gado gado gado dinnan sai na ga yayi min kama da gidan marayu alaji tunaninsa ya zo daidai da nawa tarkashi ana ga dare yayi wannan shi wa ya dauko dala babu kanmu da kuma tashin hankali irin na bibiyar lissafi a nan gizo ke saka kai ke baki ka ji kato kamata a ce wai za a yi min auren dole ni kuna ɗauka attajiri aka ce in kawa buloti na ba kowa daidai a cikin masa ah, gaskiya kan ya kamata kan a ruguje ta alaji saboda talakayan ciki ma sun yi kaɗan na gamsu da wannan wajen ta a sibi muhammad hussein gumal shugaban yan sanda mai adalci na jihar kano ku zo ga wannan zai sace gidan mai wanda na siya hikwan tiriliyan ɗari uku da ashirin saboda yanzu Kano ta hanko mu hannuna na siye ta kwantiriyan ziliyan hannu. Kai ka kai zubin farko ɗauka na ɗaya. Na ba ku tiriliyan hamsin hamsin. Ni Alhaji gaskiya na bu gane kuɗin Najeriya ko fa. Gogo lafiya kike ta wannan ajiyar zuciya da haƙi haka? Ce da bari. Lafiya? Lafiya? Dakata mana menene lafiya? Allah akwai matsala fa. Ki ma shaida ne gidan man ni na siye shi. Tajiri. aka ce an bani ziliyan ɗaya. Labari da kuma tsarawa kama Dore shiryawa Fano Shishin mataimakin mai shiryawa Abdullahi Taruri. Daukar nauyin shirin Bashir Fituwa mataimakin mai bada umarni Adamu Dausayi. Gayi nan ya zo ya ce wai na fita daga gidan ma. Duk wanda suke so su zaɓa a nan su zaɓa duk ba wani abu bane ai. Ina ruwan Allah. Ai ko kuɗin maye kawai ka ci. Har shi zai dinga wannan maganganun? A ranka da ne ma sai an yi haka ba. Alhaji? Na baki ziliyan malala gagin tinkiya. A'a, an baka miliyan ɗaya. Alhaji attajiri, wannan bai san yaya kuke da tunubu ba. An baka miliyan ba za ba za. Yanzu dai koko ba tun da ya ce ki mai addu'a. Hello? A'a. Ba da umarni, Yusuf Grifin. Na baka ziliyan ɗaya. Hey, security, yan sanda! What? Wai ya ce gidan man gaba ɗaya wai ya ce shi ba. Ya ma rana mu hankali, ya raina ne. A'a. yanzu ma zuwa zan samu wannan mudansir addubrozan da hidan nura mai damas yadda muka ciniki da na siya kano in ba su riga sun zo mun yi magana da su ba su ma zan kwace shaguna hannun su gaba daya